Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a cikin fara karatun littafinmu mai suna Alƙibla na marubuciya Maman Khadija wanda ni Zainab Umar nake karanto muku. Ku ci gaba da danna mana subscribe tare da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Albishirinku mata 'yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya wanda mace za ta yi amfani da shi ko da sau uku ne. mutukar kika yi amfani da shi to babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi idan ba ki ba amma don Allah ki ji tsoron Allah idan har kin san kina da kishiya kar ki amfani da wannan maganin sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri kar ki amfani da shi sirrin shine bakar shi'uma shine zaki shafa kirji da mara ranar da kika san mijinki zai kusance ki mallaka ce ta gaske amma don Allah ku ji tsoron Allah Idan har kin san kina da kishiya, kar ki sake ki yi amfani da shi domin za ki cutar da ita ne. Idan har mace ta yi amfani da wannan sirrin, insha Allah ta fi ƙarfin wulaƙanci a gun mijinta. Please, duk wanda ta san ta shirya, to ta biyo ni ta wannan nambar waya, wato 081 42 80 01 99 wato sifili takwas ɗaya, huɗu biyu, takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Idan har kin san baki shirya ba, to ki bari ki tara kuɗin ki Kusan a digaje ya shigo gidan idanun shi duk sun yi ja saboda masifar tafiyar da ya shawo fatan shi kawai ya ji shi yana watsawa jikin shi ruwan sanyi. Assalamu alaikum ya furda cikin siririyar muryar shi. Wa alaikum salamu maman shi ta amsa. Ka dawo kenan sannu da zuwa. Zakar sannu da zuwa kawo jakar in taya ka ɗauka ka ji Allah yi maka albarka insha Allahu za ka yi alfahari da wannan wahalar da kake sha ka ji cikin jin daɗi ya miƙa mata jakar littattafan sannan ya ɗauki bokitin ruwan da ke ciki wanda dama ya san nashi ne kullum yakan dawo ya tadda ruwan wankan shi mama ta zuba ta ajiye mai ya jima yana wankan sannan ya fito kallon ɗaya za ka yi mishi ka cewa yanzu ya dawo hayyacin shi ba kamar ɗazu da ya shigo ba sai da ya shiga ɗakin shi ya gama shirin shi sannan ya nufi ɗakin mahaifiyar tashi cikin shi na ta kukan yunwa gaida ta yayi sannan ya amshi Samirar da take miƙo mishi ya fara jin shinkafa da mai da yajin da ke cikin ta kamin ya ce mama ina Aminu yayi ne na ji ban ji motsin shi ba ta ce iko yanzu Khadija ta zo neman shi wai mamanta za ta aike shi babana ya karatun naka ina fatan lafiya lauko. Alhamdu alhamdulillahi wallahi mun kusa shiga aji shida ai ni ai ni so nake kawai in ganni cikin jami'a mama kar ka damu na maman shi insha Allahu kamar yau ne kai dai ka ci gaba da mai da hankali domin zaka zama duk abin da kake so a rayuwa idan har ka dage mama bari in ɗan kwanta kamin la'asar sai na leƙa wajen ɗinki gadon shi ya haye wanda ya ci gadon shi bayan mutuwar mahaifin shi babu wata katifar kirki amma fa ya ji gyara domin sai ka rantse ba kwana ake yi kan shi ba tabbas bacci ya so ya yi idanun shi cike suke da bacci da gajiya sai da yana sai dai yana hayo gadon ya ji shi cikin wata irin matsananciyar bukata nan da nan ya fara juye-juye jikin shi yayi wani irin wani jikin shi yayi wani iri cikin kasala ya tashi ya koma kan darjumar shi da ke ƙasa shimfiɗe ya kwanta tare da duk ƙunƙune jikin shi waje ɗaya tun yana jin wani mugun sanyi har ya samu da taimakon addu'o'i addu'o'in da ya yake yi wani barci yayi gaba da shi sai da ya kuma watsa ruwa sannan ya fice masallaci bayan ya gaya wa maman shi cewa zai wuce wajen ɗinki daga masallaci domin Ahmad yakan yi ɗinkuna a wani shagon abokin shi da ke cikin unguwar a duk lokacin da ya dawo makarantar boko. Kai babana idan ka gama sharar ka bar wanke bayin na yi idan na gama abin da nake yi ka ji ko? Kai maza ka zo ka karya ka tafi kadda ka makara ka san dai tafiyar da ke gabanka ko? Mama ki bari na na gama miki Mama ki bari na gama miki. kuma ni azumi nake yi yau kai Aminu kai Aminu zo ka amshi kuɗin tara ka wuce Kun san da mamaki take kallon shi bayan ta isa gaban shi ta ce kai babana bani son sakarci yau yaushe sai da kan ƙasar da kanshi ƙasa ya yi kamin ya ce mama yau laraba to me yasa ka tashi da azumi yau tunda da ka san alhamis da litinin kawai na amince ka yi azumi iye ki haƙuri mama ba wai na saba umarninki ba wai na saɓa umarninki hakan nan ba wallahi ba haka bane kawai gani nayi azumi shine mafita a gare ni shi yasa na tashi da shi amma ki yi haƙuri ba zan ƙara ba jinjina kanta ta yi sannan ta bar wajen zuciyar zuciyarta cike da tausayin yaron nata amma dai ta ɗauki alwashin jin damuwar shi yau idan ya dawo daga makaranta domin ba ta so wata lalura ta kama shi cikin biyayya ya duka ya amshi kuɗin kami ya ce yaya na na gode Allah ya saka maka da alkhairi kuma jiya anti Khadija ta ce tana gaida ka cewar Aminu kanin Ahmad wanda ke sanye da kayan firamare na gwamnati murmushi Ahmad ɗin yayi kamin ya ce to madalla ina amsawa kai maza ka tafi kaji ko banda wasa me kake so in siyo maka idan zan dawo Aminu ya washe gibin da ke bakin shi da yake da yake ya fara famfara kamin ya yi alawa mai tsinki. dariya Ahmad ɗin ya kamin ya ce to wawalo sai na ga idan ka yi karatu sosai sannan ni kuma zan yi maka tsaraba babana ba za ka zo ka tafi ba ka biye ma Aminu da surutun shigo cewar mama daga cikin ɗakinta domin tana jin duk maganar da suke yi lafiya lau ya je ya dawo babu wani damuwa cikin ranshi fatan shi a rayuwa bai wuce ya ga ya zama wani abu ko don dangin mahaifin shi waɗanda kullum burinsu bai wuce ganin shi a wulaƙanta ba. Suna zaune suna tattauna halin rayuwa bayan gama cin abincinsu na dare, yayin da Aminu tuni ya bingire a jikin Ahmad ɗin, yana barcin shi sabida shi idan cikin shi ya cika to babu abin da ke biyo baya sai bacci. Cikin nutsuwa ta kalle shi kamin ta ce, Babana ina son ka bani duk nutsuwarka a nan yanzu. sabida na son ka ɓoye min damuwarka domin duk duniya ba ka da kamata kana ji ko sabida haka ka gaya min banda karatu menene damuwarka maraicewa ya kamin ya kalle ta sai kuma ya kuma sadda kanshi ƙasa yana wasa da dogon hancin Aminu wanda ke tabbaci abin shi ina jin ka babana a hankali kamar mai raɗa ya furta ki yi haƙuri mama wallahi aure nake buƙata wallahi nayi bakin ƙoƙari yakice tunanin a raina ko don karatuna sannan ba wani ƙarfi ne da mu ba amma na kasa shi shiyasa nake yawaita yin azumi wani irin zufa ce taje ta fara karyo mata lokaci guda tunanin mahaifin shi ne ya taso mata idanunta ta zuba mishi tana karantar duk wani yanayin da yake ciki kamin ta sauke ajiyar zuciya ta tace babana tun yaushe kake son auren Kan shi a ƙasa ya ce tun shekaru biyu da suka wuce mama na rasa yadda zan yi don Allah mama ki taimake ni lissafin shekarun shi ta fara inda lissafin ta ya nuna mata yanzu yana shekara ta cikin goma sha bakwai to tashi ka je ka kwantar da shi kai ma sai ka kwanta da safe za mu yi magana A sanyaye ya kai Aminu kan shimfiɗar shi kamin ya bar ɗakin yana cike da tausayin mahaifiyar dashi, don ya san ba ƙaramin tashin hankali ya sa ta ba. Kusan kwana yana gaya ma Allah damuwar shi duk da cewa shi Allah masani ne a bisa dukkan komai na fili da na ɓoye, amma yana so ka kwantar da kanka gare shi ka kai kukanka. ka kai kukanka gare shi ka kai kukanka gare shi ba wai Dan bai san halin da kake ciki ba ya so ya kuma tashi da azumi sai dai san baya son damar maman tashi domin ita gani take yi kamar cutar yunwa za ta iya kama shi Kan a ƙasa yake gaida gaida ita bayan dawowar shi masallaci kamin ya ce mama me zan ɗora yanzu Ɗan murmushi ta yi kamin ta ce, Aha, ba babana, so nake za ka huta yau. Murmushi kawai ya yi har lokacin bai kalle ta ba domin samun kanshi yi da wata irin kunyarta. Jin ya yi shiru ya sa ta cewa, Taliyar murji za ka dafa mana yau, sai ka zaɓi kalar wacce kake so ta manja ko ta man gyaɗa ka yi mana akwai komai na buƙata na ajiye cikin kicin. Gidan ya fara gyarawa. kamar yadda ya saba kamin ya ɗora girkin yana yi yana bin sautin karatun alƙur'ani a cikin wayar shi kamar ƙaramar nokiya a gidan wani rediyo da aka sanya. Yana ta zulumin za ta yi mishi magana sai ya ga saɓanin hakan domin har ya yi na mata sallamar tafiya makaranta bai ta ce komai ba. Bayan su makaranta ne ya sa ta ɗora tuwon masara wanda ta juya cikin kula sannan miyar ma haka. Shiri ta yi cikin riga da zani na atamfa da dogon hijabinta, sannan ta rufe gidan ta nufi gidan aminiyarta kuma matar aminin mahaifinsu mahaifinsu Ahmad gida huɗu ne kawai tsakaninsu. Murna kamar za su cinye junansu kai ka ce watanni suka ɗauka ba su haɗu ba. Bayan sun gaisa ne maman Ahmad ta ce, maman Khadija ni fa nake da magana bakina Allah ya sa malam yana nan yanzu." Maman Khadija ce aiko yana nan saboda yanzu ya dawo daga gidan gaisuwar Malam Iliya. Wanka yake yanzu Allah ya sa dai lafiya. Maman Khadija tambaya cikin jimami to bari dai malam ɗin ya zo. Ku ji yaron yaron ku wallahi ke son ɗauko min magana. Sai da Malam Mahmud ya gama shirin shi cikin ɗakin shi sannan ya tadda su suna ta hirar su. Bayan sun gaisa ne yake tambayar ta lafiya ko maman Ahmad Ta tace eh to malam dama akan babana ne malam da ya gyara tsayuwa tare da cewa to to naji ina ji ina jin ki ai na san ai na san Ahmad bai da wata illa a rayuwa kuma insha Allah ba ma fatan ya same ta nan gaba me ya faru da shi din malam da ya gyara tsayuwa tare da cewa ina masu wahala kullum cikin neman maganin sanyi wato infection amma babu biyan bukata kin yi na asibitin har kin gaji na gargajiyan ma kin gwada amma babu canji tabbas kakarku ta yanke sa'a domin ko ga dama a tafin hannuwanku muna da maganin ni'ima maganin gyaran hips mai gida bye bye kenan muna da maganin gyaran nono mai gida welcome akwai maganin sanyi sadidan akwai maganin nankarwa da kuma maganin rage kiba da kuma rage timbi Muna da turaren farin jini da kuma turaren mallaka ingantacce. Ta ɓangaren kayan ƙamshi ma ba a bar mu a baya ba. Akwai turaren ɗaki mai daɗin ƙamshi, akwai turaren kaya da kuma turaren jiki. Akwai turarurruka masu daɗin ƙamshi da kuma sanya ƙauna da nishaɗi a tsakanin ma'aurata. Ga masu buƙatar magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta lambobin wayarmu kamar haka 081 42 80